أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna miƙa godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya sake haɗa mu cikin wannan masallaci mai albarka a wannan yini na 23 ga watan Ramadan na hijira 1438 muna miƙa salati da sallama ga manzanmu annabin tsira sallallahu alaihi wasallam tare da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa da kyautatawa har zuwa ranar kiyama bayan haka bayan kuma gaisuwa irin ta addinin musulunci da izinin allah za mu ci gaba da wannan karatu na tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda muka saba yi a cikin wannan wata mai alfarma wata ramadan wasallam to a cikin ayoyin da muka karanta su jiya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana bayani kuma ya buga mana misali na wanda yake kan tafarkinsa wanda yake mumini wanda kuma yake tafiya cikin haske Allah maɗaukakin sarki ya buga mana misalin wannan da kuma misalin wanda yake tafiya cikin duhun bata wanda yake tafiya akan tafarki na jahilci Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana cewa waɗannan ɓangarori biyu ba za su taɓa zama ɗaya ba shine Allah ta'ala yake cewa afaman kana ala bayyinati min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amali wattaba'u ahwa'ahu sai kuma ya ƙara buga mana misalin makoman kowane ɓangare daga eh, muminai da kuma wato kafirai ya buga mana misalin aljanna wanda aka yi wa'adinta ga masu takawa allah ta'ala ya bayyana mana wani sashi daga ni'imomin cikin wannan wato aljannar na abin aka tanadar na koguna guda hudu A fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamri ladatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa ya buga mana wannan misali na makoman masu taƙawa, da kuma makoman waɗanda suke kafirai waɗanda suke ba yi imani da Allah ba Allah ta'ala bayyana mana ga makomarsu ita ce wutar wato wutar wato wanda ake shayar da su tafasasshen ruwa wanda idan suka sha wannan ruwan sai wato ya kakkatse hanjinsu har ruwan ya fita ta dubararsu wasu kuma an hamiman faƙaƙa a ma'a'ahu har izuwa dai wajen da allah ta'ala ya bamu waɗansu siffofi ko wata siffa daga cikin siffofin wato munafikai waɗanda suke tsammanin suna kan tafarkin Allah alhalin kuma suna kan tafarkin shaidan suna kan tafarki na jahilci Allah ta'ala ya buga mana misali da su cewa su waɗannan munafikan jahilai ne kuma wato marasa hankali ne marasa tunani ne domin ko da sun halarci majalisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa iya fahimtar abin da yake bayyanawa na ilimi domin Allah ta'ala ya taushe zukatansu ya rufe zukatansu saboda haka ba sa iya fahimta to amma waɗanda suke muminai su ne waɗanda suke neman shiriya saboda haka in suka zo majalisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wato suna sa kuma suna fahimtar abin da yake bayyana musu kuma yake ainihin faɗakar da su na shiriyar Allah saboda haka Allah ta'ala bayyana mana cewa waɗannan da suke neman shiriya to Allah ya ƙara musu shiriya kuma ya ba su ladar takawarsu waɗannan waɗansu ayoyi kenan da muka karanta su jiya wannan aya da zamu tashi daga kanta yau wanda aka karanta mana wato aya ta ashirin daga wannan sura Allah ta'ala ya ce wa ya kulu lalina aminu laula nuzilat sura fa’ida unzilat suratun muhkamatun wa zukira fi halkital ra’aitan lalina fi ƙudubihin maradun yan zuru na ilaika nazarar marshiyya alaihi minal maut aula lahun wannan aya Allah ta'ala ya ci gaba da wato wani yanayi ne daga cikin yanayin munafikai ta yadda wato ma'ana ba sa fatan a ce an ambaci wata aya da take umarni da jihadi fi sabilillah ba sa fatan Allah ya saukar da wata sura da za a ce ana umarni ana kwaɗaitar da yin jihadi fi sabilillah sabida me saboda su waɗannan munafikai sun kasance matsorata sun kasance ragwaye kuma sun kasance wato masu rowa ba su son wato ciyar da dukiyarsu ta hanyar ɗaukaka addinin Allah to anan Allah ta'ala ya ce wa yaqulul ladina amanu kuma waɗanda suka yi imani suna cewa laula nuzilat sura dan me ba a saukar da wata sura ba ma'ana allah ta'ala yana ba mu labarin yadda muminai suke fatan a ce an saukar da sura daga cikin alkur'ani an saukar da wahayi daga allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan wahayin ya kunshi maslaha ta rayuwarsu musamman ma idan aka ce sura ce da take umartansu da yin jihadi fi sabilillah domin sun san falalar jihadi fi sabilillah saboda haka su muminai fatan su a koda yaushe shine a saukar da wata sura mai bayanin wato hukuncen jihadi fi sabilillah surar da take bayanin wato falalar jihadi fi sabilillah saboda haka suna fatan wannan koda yaushe wannan muminai kenan muminai ne suke wannan wato wannan fata wa yaqulu alladhina amanu laula nuzilat sura ai laula nuzilat suratun mustamilatun ala hukmil qital suna cewa dama dai Allah ta'ala ya saukar da wata sura wacce ta kunshi wato bayanin hukuncen jihadi fi sabilillah Allah ta'ala ya ce fa'iza unzilat suratun muhkama to idan aka saukar da wata sura muhkamatun bayyananniya ma'ana wacce take bayanin hukuncen jihadi da yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah wa zukira fi halkital kuma aka ambaci yaƙi a cikin wannan sura ra'aita alladhina fi qulubihim marad sai kaga waɗanda akwai wata cuta a cikin zukatansu su ne suwa kenan su ne munafikai za ka gansu yanzuruna ilaika suna kallo zuwa gare ka nazar al-maghshi alaihi min al-maut irin kallon wanda magagi ya rufe shi saboda mutuwa to Allah ta'ala ya bayyana halin munafikai kenan wajen saukan wata sura mai bayanin jihadi fi sabilillah Allah ta'ala ya nuna mana anan cewa su waɗannan munafikai waɗanda suke da cuta a zuciyarsu wannan wace cuta ce malamai suka ce cuta ce ta shakka cuta ce ta shubha cuta ce ta sha'awa saboda haka waɗannan munafikai suna da wannan cutar a zukatansu saboda haka wannan cutar da take zuciyarsu ta munafarci da shakka da sha'awa ya hana su yin imani sai ya zamanto zuciyar tasu a gurɓace take saboda haka babu imani a cikinta babu takawa a cikin zuciyarsu saboda haka duk wani abin da aka ce abu ne mai ƙara takawa mai ƙara kusantar da bawa zuwa ga ubangijinsa to wannan abin baya zama baya tabbatuwa a zukatansu saboda haka ba su son ma kwata-kwata su ji wai an sautar da wata aya ko wata sura mai bayanin jihadi fi sabilillah Allah ta'ala ya bayyana mana dalilin da ya sa ba su a ƙaunar haka ya ce saboda tsananin tsoronsu suna da matukar tsoro saboda haka misalin su ma a lokacin da za a saukar da wannan surar idan suka zo gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai su rinka masa wani irin kallo an gane ko suna wani irin kallo suna zuzuta idanuwansu na ilaika nazaran maghshiya alaihi min al-maut suna kallon ka irin kallon wanda mutuwa ta rufe shi domin wanda mutuwa ta rufe shi za a ga cewa yana cikin wani hali na tsoro yana cikin wani hali na tashin hankali to haka waɗannan munafikai suke kasancewa idan suka ji an yi umarni da yin jihadi fi sabilillah idan muka duba waɗansu a wato surori a cikin alkur'ani za mu ga cewa allah ta'ala ya bayyana mana waɗansu dalilan da ya sa munafikai ba su son jihadi fi sabidillah wato waɗansu dalilai ne guda biyu ko kuma guda uku dalili na farko da ya sa munafikai ba su a ƙaunan jihadi fi sabidillah saboda tsoro suna da matuƙar tsoro suna tsoron wato kada ransu ya salwanta domin me domin su ba su san manufar ransu ya salwanta ta hanyar ɗaukaka addinin Allah ba saboda haka ba su a taɓa fatan wato su mutu ba su a fatan mutuwa saboda haka siffarsu a nan kamar siffar yahudawa ne wanda Allah ta'ala ya gaya mana a cikin alkur'ani cewa ba su a fatan mutuwa wato yace manna walmauta in kuntum salihin walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim yahudawa ba sa taɓa fatan mutuwa ma'ana wannan rayuwa ta duniya amma a lahira fa suna fatan mutuwa wana da ya maliku liyaqdi alaina rabbuk domin in suka ga abin da fi mutuwa tsanani ita ce azabar wutar jahannam Allah ya kare mu to a lokacin ne suke fatan masu mutu amma wannan rayuwa ta duniya suna cikin jin daɗi ba sa fatan mutuwa kuma ba sa fatan gamuwa da Allah subhanahu to haka su ma waɗannan munafikan suke suna tsoron wato jininsu suna tsoron kada ransu ya salwanta shi yasa idan wato Manzala Allah Sallan ya yi umarni ya yi shela a garin Madina domin a fita yaƙi fi sabilillah waɗannan munafikai sai su zo gabansa suna masa rantsuwa ta ƙarya domin me domin su kare dukiyarsu da jininsu daga wannan eh, wato eh, wato rantsuwar domin kada su je wajen yaƙi fi sabilillah ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah wato sun riki ainihin rantsuwoyinsu abin kariya daga jininsu da dukiyarsu saboda haka wannan shine dalili na farko da ya sa munafikai ba sa fatan jihadi fi sabilillah dalili na biyu saboda rowa da suke da shi domin idan aka ce za a fita yaƙi fi sabilillah to wannan yana buƙatar ciyar da wato dukiya shi sa ma Allah subhanahu wataala yake kwadaitar da a ciyar da dukiya ta hanyar safi sabilillah ma'ana ta hanyar ɗaukaka addininsa to su waɗannan suna da matuƙar rowa suna da rike dukiyarsu suna da hirs mataka akan dukiyarsu saboda haka ba su son su bayar da dukiyarsu shi yasa ba su fatan wato jihadi fi Allah ta'ala a cikin suratul ahzab ya bayyana mana haka yace qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila dan me ashihatan alaykum Allah ta'ala ya ce hakika Allah yana sanin waɗanda suke hana mutane fita wato fita domin ɗaukaka addinin Allah Allah ta'ala ya san su su ne munafiƙai wal qa'ilina li ikhwanihim da kuma waɗanda suke giya giyawa 'yan uwansu ma'ana 'yan uwansu daga cikin munafiƙai halumma ilaina ku taho gare mu ma'ana kada ku je wajen muhammadu sallallahu alaihi wasallam kada ku kai kawunanku a wato a kashe kada ku kai wato ainihin rayukanku a wato a salwantar da shi sau da haka ku taho gare mu halumma ilaina Allah ta'ala ya ce wala ya tuna ba'sa illa kalila ba sa zuwa wajen fafatawa fi sabilillahi sai kaɗan daga cikinsu domin me ya ce a shihatan alaikum domin rowa mai tsanani da suke yi a kanku suna muku rowa matuƙa dame da dukiyoyinsu saboda haka ba su son dukiyarsu ta salwanta saboda haka wannan dalili na biyu kenan daga cikin dalilan da ya sa munafikai ba su son jihadi fi sabilillah dalili na uku shine wato ainihin jibintar makiyan Allah da suke yi suna jibintar makiyan Allah suna hada kai da su domin wato a yaƙi addinin Allah a ci nasara akan addinin Allah wannan yana daga cikin wato ɗabi'arsu saboda haka allah subhanahu ta'ala ya bayyana mana har ma a cikin wannan surar da za mu karanta allah ta'ala ya bayyana mana cewa wannan yana daga cikin ɗabi'un munafikai suna haɗa kai da kafirai domin domin a ci nasara akan addinin allah yace zalika bi annahum qalu lil ladina karihu ma nazzala Allah sanuti'ukum fi ba'd al-amr wallahu ya'lamu israrahum da haka waɗannan su ne dalilai uku da ya sa munafikai ba sa ta a ƙaunan yaƙi fi sabilillah suna tsoron rayukansu ba sa son bayar da dukiyoyinsu suna haɗa kai da maƙiyan Allah saboda haka a nan Allah ta'ala bayyana mana ɗaya daga cikin waɗannan dalilan ya ce yan zuru na ilaika nazarar mashi alaihi min idan aka ambaci sura idan aka saukar da sura wadda ta kunshi ambatan yaƙi fi sabilillah sai su zo gaban manzo Allah sallallahu suna masa wani irin kallo kallo irin na tashin hankali ko kuma irin na wanda hankalinsa ya tashi domin me wato suna masa kallo irin kallon wanda wato magagin mutuwa ya tarife shi shine Allah ta'ala ya sake bayyana mana a can suratul ahzab yadda suke matakar tsoro tsoron haɗuwa da maƙiyan Allah fa idza jaa al khawfu ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yughsha alayhi min al maut fa idza dhahaba al khawfu fa salaqukum bi alsinatin hidadin ashihatan ala al khayr ulaika lam yu'minu fa ahbata Allahu a'malahum a lokacin da aka yakin ahzab wato ƙungiyoyin mushrikai suka haɗa kai da ƙafa. musan ba kai kawai suke hada ba suna haɗa kai da ƙafa da zuciya domin karya ko kuma dukufar da addinin Allah waɗannan mushrikai suka yi wato suka hada kai suka yi kungiyoyi suka zo garin Madina domin su kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su kashe mabiyan addinin musulunci a lokacin da suka zo ɗin, sai suka wato suka yi wa garin Madina sarƙa. munafikai suna nan a cikin suna nan a cikin garin madina to hankalinsu ya yi matakar tashi yanzu allah wa ta'ala ya ce idan ja idan tsoro ya zo wato ma'ana daga wajen waɗannan ƙungiyoyin mushirkan idan ja alkhawf ra'aitahum runa ilaika sai ka gansu suna maka kallo Ta taduru ayunuhum ainihin idanuwansu suna jujuyawa an gane ku taduru a'yunuhum kallazi yursha alaihi min maut kamar wanda dai mutuwa wato magagin mutuwa wato ta zo masa fa idza dhahaba idan wato tsoron nan ya tafi Salakukun bi alsinatin idad sai kuma su koma suna gaya muku miyagun maganganu da harsuna wato mafi kaifi ashihatan alal khair ba dan komai ba saboda wato rowa akan dukiya ula'ika lam yu'minu waɗancan ne waɗanda ba su yi imani ba fa ahbata Allahu a'malahum Allah ya rusa ayyukansu wa kana Allahu wa kana dhalika 'ala Allah yasira saboda haka Allah ta'ala ya kare mu daga irin wannan ɗabi'a ta munafikai to ana Allah ta'ala ya ce yanzuruna ilayka nazara al-maghshiyya alayhi min al-maut fa'aula lahum to wannan lafazi wannan jumla fa'aula lahum yana da tafsiri biyu a wajen malaman tafsiri waɗansu malamai suka ce fa'aula lahum ma'ana halaka ta tabbata a kansu wannan kamar wata aya ce ko kuma waɗansu ayoyi biyu a cikin suratul qiyama da Allah ta'ala yake bayani akan Abu Jahal ce aula laka fa'aula sun ma’aula laka fa'aula Allah ta'ala yake faɗa akan Abu Jahal cewa halaka ya tabbata a kansa kuma wannan shine mafi dacewa sun ma'aula laka nan halaka ta tabbata a kanka fa'aula wannan shine mafi dacewa to haka waɗansu malamai suka fassara wannan cewa fa'aula lahum waɗannan munafikai halaka ya tabbata a kansu tsinuwar Allah da nisanta daga rahamar Allah ya tabbata a kansu kun ga a bisa wannan ma'ana ya zama kenan addu'a Allah ta'ala yayi a kansu ma'ana ta biyu na fa'aula lahum waɗansu malamai suka ce fa'aula lahum wato abin da yake mafifici a gare su ta'atun shine su yi da'a kenan fa'aula lahum tana da alaƙa da aya ta gaba sa'on malamai idan suka zo karanta wajen nan sai su haɗa karatun ce fa aula lahum ta'atun wa qawlun ma'ruf to mafi dacewa abin da yake mafi dacewa a gare su ta'atun shine su yi maka biyayya ya manzon Allah kuma su yi biyayya ga Allah wa qawlun ma'ruf da kuma zance na alheri zance mafi kyau wannan shine abin da yafi dacewa da su amma su koma wato su saba wa Allah su koma wato su ƙibin umarnin Allah wannan babu alheri a ciki wannan babu alheri a ciki hakan nan su koma suna miyagun maganganu suna sukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna sukan muminai domin waɗannan munafikai Allah ta'ala ya gaya mana cewa yana daga cikin siffofinsu suna sukan muminai a cikin ayyukan alheri da suke yi aka ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni a wato a yi a fitar da sadaka fi sabilillah saboda za a je jihadi to su kuma dama sahabbai idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musu wani umarni to gaggawa suke yi su ga cewa sun aiwatar da wannan umarnin to aka ce sahabban nan a to lokacin da za a je yakin tabuka kenan yakin tabuka an yi shi a cikin lokaci mai tsanani ga tsananin zafi ga yunwa ga tsananin wahala saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa sahabbai kowa ya yi kokari ya ciyar da abinda ya mallaka sahabbai suka yi ta rige-rige har ma miskinai waɗanda suke matalauta su ma sun ba da nasu gudunmawa aka ce har ma mutum zai je kasuwa ya shiga kasuwa ya yi dako saboda ya samu wani abin da zai zo ya bayar fi sabidillah ba wai don ya ci ba fa shine aka ce wata rana wani sahabi ya zo da mudu biyu na dabino abinda ya zo da shi kenan domin ya ciyar da wato addinin Allah an gane ko dabino mudu biyu to munafikai suna zaune a lokacin suna kallon shi manzo Allah sallallahu da ya ga wannan sahabi ya zo da mudu biyu na dabino yayi maraba da shi yayi masa addu'a an gane ko kuma wato ya ainihin nuna muhimmancin abin da ya bayar din amma su waɗannan munafikai sai suka koma suna kallon junansu suna dariya ya ce to me Allah zai yi da sadakan wannan me Allah zai yi da sadakan wannan ai inna Allah la ghaniyun an sadaqati hada Allah ya fi wadata akan sadakan wani haba ana maganan masu zuwa da raƙuma ɗari irin su a Usman ibn Affan kenan raƙuma ɗari ga dinari da dirhami ba su a kirguwa ya zo ya zuba su a gaban manzo Allah shi kuma wannan ya zo da dabino cikin mudu biyu wadawa za su ci wannan dabino haka waɗannan munafikai suka faɗa Allah ta'ala ya saukar da aya ce alladhina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqat walladhina la yajiduna illa juhdahum faskharuna minhum to sakhira Allahu minhum to suna yin izgili da waɗanda suke bayar da sadaka fi sabilillah wanda ita sadaka ba ta kankanta duk yadda mutum ya bayar kawai abin da ake ake bukata shine mutum ya tsarkake zuciyarsa shine akwai wani sahabi da ya zo da dinari kwaya daya ya ce ya manzo Allah ga dinari daya abinda na mallaka kenan gashi fi lilla. a daidai wannan lokacin wani mutum ya zo da dinari dubu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan take sai ya ce sabaqa dinarun alfa dinar sabaqa dinarun alfa ah, alfa dinar yace dinari daya ya tserewa dinari dubu daga me kenan daga zuciya ne daga ikhlasi dan me ka bayar wannan shine abin da Allah ta'ala ya lura da shi shi yasa ai Abubakar radiyallahu anhu aka ce Abubakar ai ba da yawan aiki ya tserewa sauran sahabbai ba ai ba da yawan aiki ba ba da yawan salloli ba ba da yawan sadakoki ba ba da yawan a'a imanin nan dai ikhlasi taqwa zuciyar saboda haka mu yi kokari mu inganta mu kyautata mu tsarkake zukatanmu Allah subhanahu wataala ya tsarkake mana zukatanmu waɗannan munafikai kenan idan suka yi magana ba sa faɗin alheri in suka aikata wani aiki ba sa yin aikin alheri to Allah ta'ala ya bayyana a wannan ayar cewa da za su aikata yake na alheri su yi wa Allah biyayya kuma su faɗi zance na alheri wannan da ya fi musu alheri ya ce fa'iza azama al'amuru to sa'an nan idan al'amarin ya kullu ma'ana al'amarin ƙi fi sabilillah ya zamanto manzo Allah sallallahu ya zartar da umarni za a fita ɗin ba gudu ba ja da baya an gane ko a wannan lokacin da al'amarin ya kullu falau sadakullah da waɗannan munafikai sun yi wa Allah gaskiya lakana khairar lahum to haƙiƙa da ya kasance mafi alheri a gare su me ma'anan da sun yi wa Allah gaskiya ma'ana da sun kyautata niyoyinsu sannan su kyautata ayyukansu su tsaya ɗin domin su ga cewa sun fafata da maƙiya domin ɗaukaka addinin Allah amma ba haka suke yi ba sai ma an je gaban yakin ma tukunna su dinga ƙoƙarin guduwa su rinka kokarin wato ba da uzuri ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su koma wani lokacin kamar a yakin ahzab da aka yi kun san a garin madina aka zo aka same su to lokacin da aka fita wato mushrikai suka zo garin madina za su shiga to musulmai manzo Allah sallallahu tare da musulmai sun fita daga cikin garin Madina suka je kan iyakokin garin Madina domin me domin tunkuɗe waɗannan mushrikai to munafikan ma lokacin da suka je wajen saboda tsananin tsoro sai suka koma suna ba da uzuri suna ba da su cewa bar su koma eh, ya ƙuluna inna buyutana na aura wa ma hiya bi aura wai gidajenmu tsirara suke babu wanda zai kare iyalanmu da 'ya'yanmu da haka bar mu koma mu duba iyalan mu, hakikanin lamari ba su son zama tare da manzo Allah suna tsoro da saboda haka ba su gaskata Allah ba falau sadaqullaha da sun gaskata wato da sun gaskata Allah wato ma'ana cikin ɗaukaka addinin Allah wannan da ya fi musu alheri aka ce wata rana akwai wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan mutumin ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun a garin Makka da za a yi hijira shi ma ya samu ya fita ya yi hijira zuwa garin Madina miskini ne talaka ne bai samu wani kusanci sosai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi mai bada muhimmanci ne ga kowa da kowa shi yasa ma sahabbai aka tambaye su waye manzo Allah sallallahu alaihi ya fi so sai ya ce ni domin yadda manzo Allah sallallahu alaihi yake bada muhimmanci ga kowa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi ya zo ya samu wannan bawan Allah yace kai kai imani da ni kuma kai hijira me manufanka me fatanka an gane ko yace ya manzo Allah wallahi fatana shine a yaƙe-yaƙen nan da kake zuwa wata rana a harbe ni a nan sai ya nuna wuyarsa ce ina son a harbe ni a nan saboda na samu na shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi shi kenan sai shi an je wani yaƙi tare wato an je wajen wani yaƙi yaƙan yahudawa manzo Allah sallallahu sallan bayan an gama yaƙin ya zauna yana hutawa sai ga shi an zo da wannan bawan Allah a hannu jini yana zuba daga wuyarsa ga kibiya nan an cake shi a daidai wajen da ya nuna ɗin gane ko sai aka ce ya manzan Allah ga wannan bawan Allah manzan Allah sa sanar ya kalle shi ya ce, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan mutumin nan ne da ya giya min cewa shi fatansa shine a harbe shi a wajen nan kuma ya shiga aljanna Ya ce sadaqallaha fa sadaqa sadaqallaha fa sadaqa sadaqallaha fa sadaqa ya ce ya yi wa Allah gaskiya kuma Allah ya mai gaskiya ma'ana Allah zai tabbatar masa da manufarsa zai shiga aljanna ɗin manzo Allah sallallahu daga nan ma sai ya tashi ya cire ya kwabe wato alkibbansa wato a bayarsa ya lullube wannan mutumin a ciki ya sanya shi a matsayin da kafaninsa an gane ko ga wannan da kafani da ma ni ne na samu eh ko kai a ni dai da ma ni ne aka lullu na samu wannan da kafanin a bayar manzo Allah sallallahu don babu albarkan da ya kai wannan ce a lullube ka cikin a bayar manzo Allah sallallahu abin ne ka a ciki babu shakka sai Allah ya yi wa mutum ceto da irin wannan a bayar shi ya sa ma manzo Allah sallallahu alaihi aikata haka domin shi manzo Allah sallallahu alaihi komai nashi akwai albarka a ciki karan kansa albarka ne komai nashi kuma albarka ne shi yasa in ya tofa yawo baya fada a ƙasa a hannun sabai haka suke yi yana tofa kaki za su yi haka karɓa su shashafa vaseline mafi alheri kenan eh na babban kenan ko cream ko dai wannan shine fata fahimci wannan saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da shi a cikin abayarsa ya tsaya mai sallah ya binne shi da hannunsa to kun ga irin waɗanda suke gaskata Allah kenan ma'ana suke gaskata wato alkawarin da suka yi wa Allah kenan to amma su waɗannan munafikai law sadaqullah kuma lam lam yasduqullah da a ce domin wannan harafi a wajen larabawa ana ce harfun tina'in limtina wato harafi ne wanda saboda rashin abu sai a rasa abu wato ma'ana ba su gaskata wa Allah ba saboda haka babu wannan gaskatawar tare da su ma'ana ba su samu gaskatawar ba daga baya falau da lakana khairan da hakan ya fi zama musu alheri domin da ba karamar lada za su samu daga wajen Allah ba da ba karamar wato karamin sakamako za su samu daga Allah subhanahu wa ta'ala sai aya ta gaba الأرض وتقطعوا أرحامكم نعم أولئك الذين لعنهم الله to Allah ta'ala ya ce fahala asaitum to shin kuna fata kuna fatan cewa in tawallaitum idan kuka juya baya ma'ana idan kuka juya wa addinin Allah baya hakan nan kuka juya wa jihadi fi sabilillahi baya ba kwa yin jihadi ba kwa wato ba kwa yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah idan kuka juya baya daga barin jihadi da kuma imani da Allah an tufsidu fil ardi za ku yi barna a cikin ƙasa wa tuqatti'u arhamakum kuma ku yayyanka ainihin zumuntarku a nan kenan allah subhanahu ta'ala ya ambace abubuwa guda uku ne tawalli wato juyawa addinin allah baya ya ce to juyawa addinin allah baya din yana haifar da waɗansu abubuwa guda biyu idan aka juyawa addinin allah baya sai me zai faru me zai biyo bayan wannan me zai zama sakamakon wannan an tufsidu fil ardi sai ku yi tabarna a bayan ƙasa idan kuma kuka yi taɓarna a bayan ƙasa kuna kashe junanku maimakon ku ɗauka ku ɗauki takwabi akan maƙiyan addinin Allah sai ku koma kuna ɗaukan takwabi kan kawunanku kuna kashe junanku kuna zubar da jinin junanku to abinda zai biyo bayan wannan barnan kuma an tuqattu wa shine ku yayyanka zumuntarku wanda kuma waɗannan abubuwa guda uku abubuwa ne masu haɗarin gaske wannan allah subhanahu wa ta'ala bayyana mana a nan, ya nuna mana cewa lallai juyawa addininsa baya wannan dalili ne na me dalili ne na samun yaɓuwar barna a cikin al'umma kenan idan al'umma tana son ta gyaru shine ta koma ta tsaya a kan addinin allah ta fuskanci addinin allah ba ta juyawa addinin allah baya ba mun yi bayani a kwanakin baya waɗansu ayoyi da suka gabata wanda allah ta'ala yake nuna mana sharaɗin ba mu taimako a cikin al'umma in tansurullaha yansurkum in za ku taimaki addinin allah allah zai taimake ku amma idan ba za ku taimaka wa addinin allah ba har ku juya wa addinin allah baya to barna zai yaɗu a cikinku to kuna gani dai muna ganin yadda barna ta yabo a cikin al'umma a yanzu barna na zubar da jini barna na alfasha barna na luwaɗi barna gasunan cin ribani a rashin mutunta wato iyaye yanke zumunci haka ne ku gasunan kala-kala iri-iri saboda mai saboda an juyawa addinin allah baya mutane ba sa taɓa ƙaunan su ji kalallahu kala rasu wani ma irin waɗannan wuraren tasirin nan sai ya ƙi zuwa saboda kada ya je ya ci karo da me da wani wata ayar da take magana akan wani abin da yake aikata ko kuma wani hadisi da yake magana akan abin da yake aikata na barna abin da yake faruwa a cikin al'umma ke idan aka sa littafi a masallaci za a rinka yi tsakanin magariba da isha sai dai fashi malamin ya zauna fa amma ba za a ga kowa a gaban shi me ya haifar da wannan saboda mutane sun juya wa addinin Allah baya sannan sai aka koma akwai wata ɗabi'a da ake da wato al'umma suke da ita yanzu an mayar da waɗansu su ne kawai malamai waɗansu kuma ba malamai ba ne kuma daga me wato ake auna malantan daga dukiya da shuhura haka ne ko daga dukiya da shuhura da zarar an ce wane a wane wane profesa wane ne dokta wane ne to shikenan wannan ne za a saurari wa'azinsa wannan ne za a saurari karatunsa wannan ne za a tsaya wato in yayi kira za a wato za a amsa waɗansu suna nan ba su kai wannan matakin ba amma wallahi abin da suke da shi na ilimi da kuma hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi wani lokacin ya fi na waɗannan profesoshin ma domin wasu profesoshin farfesu ne ba su da komai Allah ya fi mana Allah ya fi musu saboda haka waɗannan suna nan kuma ɗaliban ilimi to amma saboda mutane sun juya musu baya saboda ba su da shuhura ko kuma ba su da abin hannu sai zamanto ba a amfana da iliminsu to wannan wata hanya ce daga cikin hanyoyin mutuwan addini a cikin al'umma domin waɗannan manya-manyan waɗanda suke da shuhura waɗanda suke da dukiya waɗanda suke da wato suna ba su da yawa a cikin al'umma sai ki ga mutum wai ya tashi daga nan zai je bauchi ya saurari tafsiri ko ya je kano ya saurari tafsiri ko ya je kaduna ya saurari tafsiri akwai kuma manyan malamai a garin nan suna nan suna ba da ilimi ilimin da waɗansu ma a can ɗin ba sa bayarwa kawai idan sunan mutum ya samu ya fita shi kenan kuma abin da waɗansu malaman ma suke so kenan sunansu ya fita idan sunansu ya fita shi kenan kuma mutum zai yi ta bin waɗansu hanyoyi ne ba ilimin ne yake fitar da sunayen nasu ba a'a duniya ce take fitar da sunayen nasu sarauta ne yake fitar da sunayen nasu sai ya zamanto ba a kulawa da karɓar ilimi ko karɓar addini sai daga irin waɗannan mutane saboda haka duka waɗannan abubuwa ne da ya kamata a kula da su cikin al'umma a gyara su duk inda aka ce ga wani matakar an shaida masa ya yi karatu alhamdulillah ya sa littafi a rinka kokarin ana halartar karatunsa an ce za a yi muhadara kaza kar ki tsaya ki ce waye ne zai yi wannan muhadara waye ne mai wannan muhadara sai ce malam wani a a a a ai can ai duk abin da zan yi duk abin da nake yi ai zan bari ai dole a halarci karatun wani wani kuma in aka ce ah, shi ne zai muhadara ce to wallahi ne na da harakoki a gaba akwai wanke-wanke yara ma ba zan yi kuma a daidai wannan lokacin ne subhanallah duka waɗannan wato misalai ne fa na juyawa addinin Allah baya in tawallaitum an tufsidu fil ardi barna za ta yaɗo a bayan ƙasa saboda me barna za ta yaɗo saboda jahilci saboda jahilci domin shi ilimin nan sanin Allah yana wa bawa wato tsoron Allah ah, inna ma yakhsha Allah min ibadihi al waɗanda kawai suke tsoron Allah tsoron ban girma shine ma'anan alkhashiya domin akwai bambanci tsakanin alkhawf da alkhashiya alkhawf shine kawai mutum ya ji tsoron abu amma ba lalle ne ya girmama wannan abin ba a ah, mutum zai ji tsoron mutum zai ji tsoron yan fashi amma wannan yana nuna yana girmama yan fashi ne eh to amma mutum zai ji tsoron wane saboda darajarsa saboda matsayinsa ko saboda wato ga kimarsa to wannan shi ne ake ce masa alkashiya to Allah subhanahu ta'ala wato ya fi son a ji tsoronsa tare da sanin girman shi wanda kuma wannan shi ne mataki mafi wato mafi ɗaukaka a cikin tsoron Allah shi yasa muna ji akwai alkhawf tsoro kenan akwai kuma alkhashiya shine me shine tsoron bangirma Allah ya samu dace saboda haka ilimin nan shine yake wa mutum tsoron Allah tare da sanin girman shi inna ma yakhsha Allah min ibadihi al Allah ya datar da mu to anan Allah ta'ala ya ce fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum jumla ta ƙarshe wa tuqatti'u arhamakum kuma ku yayyanka zumuntarku wanda zumuntar nan Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ayar ya nuna mana muhimmancin sadar da zumunci da haɗarin yanke zumunci domin bayan wannan ayar mai Allah ta'ala ce ce ula'ika alladhina la'anahumullah waɗanda suka juya wa addinin Allah baya ɗin nan kuma suka yada barna a bayan ƙasa suka yayyanka a wato zumuntarsu ɗin nan ula'ika waɗannan ne allazina la'anahumullah waɗanda Allah ya tsine musu Allah ya yi la'ana a kansu fa'asammahum ya kurumtar da su wa a'ma absarahum kuma ya makantar da gannansu ma'ana wannan shine sakamakon wanda yake yanke zumuncinsa tsinuwar Allah zai tabbata a gare shi a kansa sannan kuma Allah ta'ala zai taushe kunnan jinsa da ganinsa ba zai amfani da su a cikin ayoyin Allah da kuma sanin addini ba sai ya zamanto kamar jahili kamar wato dabba a cikin mutane domin dabba ita ce ba ta amfana da jinta ita ce ba ta amfana da gananta wala qad na li jahannama kaseeran minal jini wal ins lahum layaf la na biha wa lahum a'yunun la biha wa lahum adhanun la biha Allah ta'ala ya ce to mun tanadar wa jahannama wato da yawa daga cikin aljanu da mutum me su wane ne waɗannan ɗin lahum qulub su ne waɗanda suke da zukata la yafqahuna biha man ba sa fahimta da zukatansu walahum a'yunun la yubsiruna biha suna da wato idanuwa amma ba sa ba gani da su wani irin gani ake nufi gani na tunani na hankaltuwa walahum adhanun la yasma'una biha suna da kunnuwa amma kuma ba su ji da su Allah ya kare mu saboda haka wannan shine sakamakon wanda yake yanke zumuncin sa. Allah ta'ala zai taushe masa waɗannan gabbai nashi ya zamanto bai amfana da su a cikin addininsa ba haɗe da kuma wato tsinuwa ula'ika ladina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum akwai hadisai da dama wanda manza waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwadaitar da mu akan sadar da zumunci sada zumunci din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa hanya ce ta samun shigan aljanna yace ayyuhan nas at'imu ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira zuwa garin Madina yake wannan kira zuwa ga mutane yace ya ku mutane ku ciyar da abinci fa kuma ku sadar da zumunci kuma ku tsaya da dare da yin sallah a lokacin da mutane suke bacci za ku shiga aljanna da aminci udkhuluha bi salam lokacin shigan aljanna za a shiga aljanna ne da sallama duk wanda bai sallama kafin ya shiga aljanna ba za a kore shi daga ciki haka ne ko duk wanda zai shiga aljanna da sallama zai shiga ah, na'am salamun alaikum bima sabartum ga sunan su za su shiga da da sallama sannan kuma mala'ikun Allah suna nan cikin aljanna suna tarban su da sallama suna musu sallama salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar saboda haka kun ga kenan anan manzo Allah sallallahu alaihi ya nuna mana cewa da wato sadar da zumunci dalili ne na me na samun shigan aljanna Allah subhanahu wataala ya hada mu cikin gidan aljanna hakan nan manzo Allah sallallahu ya nuna mana cewa sadar da zumunci wato wata hanya ce ta samun cikin imani ta kammaluwan imani yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir a karasa falyasil rahimahu arama nagode ko za ka rinka jan hadisan an gane wannan ko yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu wanda yake imani wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar lahira to ya sadar da zumuncinsa wanda kuma baya sadar da zumuncinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la jannata fatir wanda baya sadar wato wanda yake yanke zumuntarsa Allah ta'ala ba zai shigar da shi aljanna wannan ba zai shiga aljanna inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bal ma akwai wani hadisi Ah, da abu huraira ya rawaito a cikin ah, bukhari da muslim ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a lokacin da Allah ta'ala yayi halittu to daga cikin abin da Allah ya halitta din nan akwai zumunta zumuntan nan yana nan fa yana nan a wajen al'arshin Allah sai zumuntan nan kawai sai ya tashi yayi tsalle an gane ko ya manne da al'arshin Allah ya rike al'arshin Allah sai Allah ta'ala ya ce ma yaya me haka me yasa ka rike al'arshi yace ya Allah ina son wannan wajen nan da na tsaya duk wanda wato ina son wannan matsayin nan da na tsaya ya zamanto shine matsayin wanda yake neman tsari daga mai daga me yanke zumuncinsa wato ma'ana ka ɗaukaka shi ya zamanto ya kusance ka kamar yadda na kusance ka ɗin nan ya Allah sai Allah ta'ala ya ce to ya ke zumunta shin ba za ki yadda ba na sadar da wanda ya sada ki ba kuma wanda ya yanke ki na yanke shi ta ce ya Allah na yadda da haka ce fa za ka laki ce to ya ke zumunta wannan ya zama laki an gane ko saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yana yanke mutumin da yake yanke zumuntarsa kuma yana sada wanda yake sadar da zumuncinsa shi yasa manzon mu sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a wani hadisi cewa sadar da zumuncin nan dalili ne na samun arziki hakan nan dalili ne na tsawon rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba minkum an yunsa lahu fi asarihi wa wa yu'akhkhara lahu wa yuzada lahu fi rizqihi falyasil rahimahu duk wanda ya yi ƙauna a cikinku a ƙara masa cikin ajalinsa an gane ko a jinkirta masa ajalinsa an gane ko kuma a ƙara masa cikin arzikinsa to ya sadar da zumuntarsa in ji manzan Allah sassan shi sama wasu malar suka ce wannan hadisi ya ƙara tabbatar da cewa ajalin da aka rubuta wa bawa to idan bawan nan yana ainihin sadar da zumuncinsa Allah ta'ala kan iya shafe wannan ajarin ya ƙara masa idan shekaru 60 ne aka rubuta masa zai yi a duniya saboda sadar da zumuncinsa sai a shafe domin yamhullahu ma ya sha'u wa yusbit Allah yana shafe abin da yake so kuma ya tabbatar da abin da yake so sai a shafe masa wannan din a sake rubuta masa wani ajarin a yi masa ƙari idan 60 ne a kai mutum 70 80 90 100 saboda me saboda sadar da zumunci an gane wannan ku wani su malamai kuma suka fassara a hadisin akan cewa a ba wai shekarun ne ake karawa ba a albarkar shekarun ne ake karawa sai ya zama mutum ya yi shekara hamsin amma kuma ya yi aiki na alheri irin wanda ya shafe shekara ɗari yana rayu to haka al'amarin yake saboda haka yana da muhimmanci kwarai da gaske mu zamanto masu sada masu sada da wato zumuntar mu Allah ta'ala ya tabbatar da haka a gare mu na sani ba ah, mu tsaya nan ko saboda lokaci ko kuma an ƙara na akwai hadari ni ma na lura da haka saboda haka insha Allah ah, waɗannan su ne iya ayoyin da ah, Allah ta'ala ya ba mu daman yin bayanin su a yau abinda muka fara daidai Allah subhanahu ta'ala ba mu ladan sa wanda kuma muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya gafarta mana hada billahi tawfiq idan akwai tambaya a iya yi a karanta karanta wannan tambayoyi akwai tambayoyi ku yawa Thank you. Hmm.

taske tafiya karfe takwas zuwa tafiya kafin inji ne duk wanda iri haka da karuwa suna zuwa tashi da a kowane sati na yi bakin ciki a cewa a gwamnati wato iyayenmu na sabon layi da iyalanmu da ƙarfi da ayyanmu suna samun nan fara kamar da kuma da su za a ɗauki mana ya neman haka duk an ce ne yi da mutum goma sati mai zuwa tara mai zuwa bakwai ranar da ni dan na ganin ya daidai

abinda da warwaro da abin kawa da namun itace da ba ku shi Assalamu alaikum malam mai tambayar farko tana cewa malam dan Allah ina so ka mana bayani akan alwala mai kuɗi da mai biyu wanda Annabi Muhammad tira da mai Allah suka fada gare shi da mai yawwa da biyu na da alwalar ƙur'aniya to alhamdulillah ni zan yi bayanin mai biyu da uku uku da ɗaɗɗaya ke kuma ke mara bayanin mai ƙur'aniya da ni ban san nan ba to babu shakka abin da ya shafi alwala siffofin alwala sun tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wasu gabbai kamar fuska da hannuwa da kafafuwa ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana wanke su a sau uku uku wannan shine yawancin alwalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko yawanci yakan wanke gabbansa sau uku uku domin wannan ya fi cika ga wato ya fi cika alwalar ah, sannan kuma ya fi lada domin manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa ruwan da mutum zai zuba a fuskarsa ya wanke fuskarsa da shi to yana wanke zunuban da fuskarsa ta yi ah, wato a wannan lokacin ko kuma kafin wannan lokacin an gane ko saboda haka idan ya wanke fuskarsa sai zunubansa su bi ruwan su fita gaba daya to kun ga idan mutum ya wanke sau uku a ah, kun ga gwargwadon yadda ya maimaita ɗin hakan nan ne zunubinsa duk za su fita wannan kenan sau da haka manzo Allah sallallahu yana yin alwala sau uku amma kuma baya karawa akan sau uku bal wani hadisi ya tabbata cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi yayi alwala sau uku uku yace wannan shine alwala kamar yadda aka shar'anta wanda ya kara yace faqad asaa wanda ya kara akan guda uku uku sau uku uku nan. to ya yayi laifi kuma ya nuna na wato aiki ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba a yin alwala fiye da sau uku saboda haka sau uku uku kenan kuma gaban da ake wanke su sau uku su ne fuska da hannuwa biyu da kafafuwa an gane ko ba a shafa sau uku ba a sa ruwa a kunne sau uku an gane ko shafa sau ɗaya kawai ake yi an gane ko yawa akwai shakan ruwa afuwan akwai shakan ruwa da wato kuskure baki su ma ana yin su sau uku uku na manta ne an gane wannan ko saboda haka waɗannan su ne wuraren da ake wankewa sau uku hakan nan ya tabbata cewa manzo Allah sallallahu yakan yi alwala wani lokaci ya wanke waɗansu gaban sau uku uku waɗansu gaban kuma sau biyu an gane ko kamar yadda ya tabbata a hadisin Abdullah ibn Zaid a cikin sahihul Bukhari yake wasafta alwalan manzo Allah sallallahu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi yayi alwala sai ya shaki ruwa wato ya kuskure baki sau uku ya shaki ruwa sau uku ya wanke hannuwansa ya wanke fuskarsa sau uku sai ya wanke hannuwansa sau biyu an gane ko saboda haka wannan sai ya kara tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi yakan yi alwala ya wanke waɗansu gabbai sau biyu hadisin abdullahi ibn abbas a cikin bukhari da muslim har wa yau ya kara tabbatar mana da cewa manzo Allah sallallahu yakan yi alwala sau ɗaya yace tawadda a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marratan marra wato manzo Allah sallallahu yayi alwala sau ɗaya ma'ana ya wanke gabansa sau ɗaya to a mazhabar malikiya imamu malik ya karhanta an gane ko ya karhanta wato ma'ana makruhi ne a wajensa mutumin da wato bai san addini sosai ba ya yi alwala sau ɗaya. domin me domin kada hakan ya zamanto ya sa ruwa bai taɓi waɗansu wurare a gaban alwalarsa ba an gane ko wanda kuma hakan yana da haɗarin gaske idan mutum ya wanke gabansa a gaban alwala ruwa bai taɗi wani sashe a gaban ba mutum bai da alwalarsa sai ya sake maimaita alwala wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wani mutum ya shigo masallacinsa bayan ya yi alwala sai ya ga wani waje yana haske ma'ana eh, fari ruwa bai tafi wajen ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka koma ka sake yin alwala ma'ana bai ce masa ya koma ya wanke wajen ba duk da cewa akwai sabanin malamai akan haka idan mutum ya bar wani waje a gaban alwala bai wanke ba shin zai sake yin alwala ne ko kuma ya ishe shi kawai ya koma ya zuba ruwa a wannan waje ya wanke waɗansu sun yi akwai waɗansu hadisai da suka tabbatar da haka cewa mutum yana iya wanke wannan wajen kawai wasu hadisan kuma sun nuna cewa sai mutum ya sake yin alwala da fatan kanci wannan ko kuma wannan yana nuna cewa akwai sauki cikin addinin musulunci domin wani lokacin mutum yana iya kasance a wani hali wani yanayin da watakila akwai karancin ruwa haka ne ko akwai karancin ruwa to ruwa ba zai ishe shi ya wanke kowane gaba sau uku uku ba sai ya wanke sau biyu ko sau ɗaɗɗaya gwargwadon yadda ruwan zai ishe shi da fata fahimci wannan ko to wannan shine alwalan da aka saba akwai alwalan ɗan shi'a da su idan suka wanke gabbai kamar yadda musulunci ya tanadar in suka zo kafa ba su wanke kafafuwansu shafa suke yi a kafafuwansu an gane ko ke sama wasu malamai suka ce ba za a bi su sallah ba idan an tabbatar sun yi irin wannan alwalar domin shafa Allah ta'ala cewa ya a wanke kafafuwa ba a shafa kafafuwa ba abinda yasa su suke yin haka akwai wani tawiri ne da aka yi wa ayar alwala na cikin suratun ma'ida da Allah ta'ala yake cewa fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum cewa arjulikum akwai wata riwaya cewa arjulikum domin Allah ta'ala ya ce imsahu bi ru'usikum sai aka yi adafin kafa akan ru'us din aka ce wa arju likum suka ce to saboda haka tunda kai shafa ake a kai to kafa ma shafa ake yi amma jumhurin malamai ittifaƙin malamai ke banda su ya nuna cewa ba haka al'amarin yake ba an yi adafin arjulikum ga ru'usikum ne lil mujawara saboda kusancin wannan arjulikum din da ru'usikum a wajen haka malamai suka yi bayani akwai kuma riwayar wa arjulakum fawsilu wujuhakum kenan sai aka yi addafinsa zuwa ga wanke fuska da da hannuwa fata an fahimci wannan wanda kuma wannan riwayar ta fi dacewa da aikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi domin ba ta rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shafa a kafafuwansa ba face idan ya sa huffi ko kuma ya sa safa an gane ko wannan shi ne ga Allah ya samu dace ah, abin da ya shafi ƙura'aniyun kuma wannan ban sanya suke yin alwalansu ba gaskiya eh ok ba su yin almadmadatu wal istinshaku wal istinsaru wa wa wa wa masul uzunaini duk ba su yi eh to wannan yana nuna jahilcin su saboda na farko su ba sa yin amfani da hadisai gane ko ba sa amuri da hadisai ba su yadda da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba addini bane addinin kawai a cikin qur'ani yake shi yasa ake ce musu qur'aniyun abinda kuma ayar alqur'ani ta ambata na alwala su ne waɗannan wurare na farillai da ake wankewa sauran wurare abinda ya shafi shakan ruwa da facewa da almadmada da tofawa an gane ko da kuma shafan kunne wannan ya tabbata hadisan manzo Allah sallallahu wanda kuma hadisan manzo Allah sallallahu suna matsayin wani wahayi ne wanda wato wani lokacin akan samu ƙari na bayanin hukunci a cikin hadisin manzo Allah sallallahu kamar abin da ya shafi alwala din nan ko ba haka ba ba za mu samu a cikin alkur'ani cewa ana shakan ruwa a cikin alwala ba ko kuma ana kuskure baki a cikin alwala ba amma kuma a wato hadisan manzo Allah sallallahu sun bayyana haka saboda haka dole ne mu bi alkur'ani mu bi hadisan manzo Allah sallallahu kamar yadda muke bin alkur'ani domin Allah ta'ala ya faɗa dangane da maganar manzo Allah sallallahu cewa ma yanfiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha Allah ya samu dace da ita magana ta yi. take cewa malam Allah saka alheri malam ina so na zama ɗaliban ilimi na'am malam ina buƙatar shawararka da kuma addu'arka kamar da na farko kenan alhamdulillah tambayar ta na biyu ce. a duk yayin da ta ga mai karantarwa ko mai da'awa takan ji cewa takan roƙi Allah ya sa ta kasance cikin waɗanda suke karantarwa da waɗanda suke da'awa alhamdulillah to shi shin faɗan haka zai shiga karkashin nasara ne mm-hmm. tambaya na uku ta ce wankan juma'a mm. ya wajaba ga mata da take zaune a gida ba za ta fita masallaci ba ko za ta yi na tambayoyi uku kenan to na farko a kina son ki zama ɗalibar ilimi to alhamdulillah wannan fata ce mai kyau kuma ina ƙara tabbatar da ke ki ɗauki wannan hanyar domin hanya ce ta tsira hanya ce ta kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala domin su malaman nan su ne suka fi tsoron Allah a cikin bayan Allah su ne suka fi takawa su ne kuma suka fi lizimtar dokokin Allah suka fi tsayawa akan dokokin Allah fiye da kowa a cikin mutane fiye da kowa wani yana iya lalacewa amma da wuya a ce malam ya lalace saboda haka ilimin nan kariya ce daga bata saboda haka ana ƙara ƙarfafa ki ki zama ɗalibar ilimi ɗan amma ta wani hanya za ki zama ɗalibar ilimi an gane ko to alhamdulillah akwai makarantu duk da cewa muna da ƙarancin su har yanzu kuma muna da rashin ingancin waɗansu makarantun har yanzu akwai makarantu na musulunci wanda aka tanadar domin mata an gane ko akwai makarantar al'iman akwai makarantar albayan wanda makarantar albayan ɗin ana da ɓangarori biyu na mata akwai ɓangare na matan aure akwai ɓangare na wato marasa aure wato masu zuwa kullum kullum kenan wancan kuma na ɓangaren matan aure asabar da lahadi ake zuwa kuma ana karatu bana ne insha Allah ta'ala za mu yayi wato first set wato set na farko a bangaren mata za haka sun rubuta mock ɗinsu za su bayan azumin nan insha Allah za su zana zaria an gane ko kuma wannan karatu ne wanda yake da tsari wanda mutum zai shafe kusan shekara bakwai yana halarta domin daga matakan da wato aka tsara ɗaliba za ta bi an gane ku to muna da akwai pre-junior za a shekara guda a ciki sa'annan a zo a yi junior 1 jss 1 gane ko zuwa js3 sannan akwai daga ss1 idan mutum ya gama zuwa js3 yana da daman ya karbi certificate na junior certificate an gane ko shi kenan ya yi gaba yana da daman kuma ya ci gaba daga senior classes ya ci gaba muna da ss4 ga ba ku taɓa jin wannan ba ko ba haka ba to muna da wannan tsarin akwai ss4 mutum zai yi shekara hudu a senior classes kamar yadda zai shekara hudu a junior classes kun ga shekaru nawa kenan shekaru takwas to insha Allah ta'ala idan kika yi kokari kika dage kika jure akan waɗannan shekaru takwas ɗin in allah ya da ba ƙaramin ilimi za ki samu kuma alhamdulillah akwai ƙwararrun malamai waɗanda suke tsayawa muna da daktoci tun da abin wani lokacin sai an hada da sunan ko muna da daktoci da suke karantar da wato wannan ɓangare, saura kawai mu samu profesoshi insha Allah kuma nan gaba za mu samu waɗanda za su rika zuwa suna karantar da akwai masu digiri bar ma su ne yawancin waɗanda suke karantarwa a wajen masu diploma ba su da yawa in kaɗan ne kawai saboda haka bayan kin gama wannan matakin ma muna da ahmad arabi karatu ne na diploma kuma karatu ne na musulunci da larabci ake yi ƙwarai da gaske idan za ki ci gaba wannan shekara biyu ne kacal ki hada da wancan tilka asharatun kamila shekaru goma kenan shur insha Allah ki shafe shekaru goma ne ina ganin tun da na fara karatu na kai ya yi shekara goma ba a gane wannan ko to a ce kin yi haƙuri a shekara goma kina karatu insha Allah ta'ala za ki zama in ba ki zama malama ba za ki zama babbar wato ɗalibar ilimi an gane ko to wannan hanyar kina. kuma wannan shawara ce da nake bayarwa za ki iya wato shiga wannan makaranta kuma in allah yadda ni zan iya sauƙaƙe muku a hanyar samun a bangaren asabar da lahadi a albayan domin ni ne nake shugabantar wannan bangare an gane ko amma ba dukan ba fa in kuka zo za mu yi kokari mu sama muku gurbi in allah yadda domin muna da wani tsari ma waɗanda suke nesa daga gari wanda suke wajen gari kamar ana zuwa daga mangu ana zuwa daga ukur akwai masu zuwa daga bauchi Allah akwai masu zuwa daga garin bauchi yanzu haka muna da ɗalibai biyu suna zuwa daga bauchi ba wai daga toro ba fa ba wai daga magama ba fa a'a daga can garin bauchi an gane ko suna zuwa kuma kowane asabar da lahadi suna ɗaukan karatu akwai mata waɗanda suke zuwa daga mangu akwai mata waɗanda suke zuwa daga abin nan fukur akwai wanda suke zuwa daga mr ali akwai waɗanda suke zuwa daga fobor just east akwai wanda suke zuwa daga wajen kuma alhamdulillah wato mu muna da manufar cewa addinin musulunci ya yaɗu daga ko'ina kuma waɗannan akwai wani nau'i na facilities da muke basu muke basu wani nau'i na wato muhimmanci wajen zuwansu da makamancin wannan saboda haka kuma in za ku shiga cikin wannan abin nan din insha Allah za mu iya bada wannan damar da izinin Allah na saukin samun form din da kuma saukin shigar makarantar in Allah ya to Allah ya sa mu dace sai kuma tambaya ta biyu ta ce mene tambaya ta biyu ta ce idan ta ga masu karantarwa da masu dawo ta tana sha'awar ta zama cikin su Ah, eh, hasada ne mana amma hasada mai kyau hasada wanda musulunci ya yarda da ita domin akwai nau'i na hasada shine ka yi fatan alherin da ke wajen ɗan uwanka amma ba tare da fatan nashi alherin ya gushe ba domin tarifin hasada shine ka yi fatan alherin ɗan uwanka ya gushe domin kai kuma ka samu wannan alherin idan za ka yi fatan kai ka samu irin alherinsa ba tare da ka yi fatan nashi ya gushe ba nashi yana nan balma ya samu karuwa to wannan alghibta kenan ana ce masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la hasada illa fitnatayn la hasada illa fitnatayn wato babu hasada wato hasada baya halatta sai a cikin abubuwa guda biyu yace rajulun atahu Allahu malan fasuddita ala halakatihi fil haqq mutumin da aka bashi dukiya sai Allah ta'ala wato ya bashi daman wato zuba dukiyarsa a cikin alheri a cikin gaskiya to ana iya hasadan wannan mutum a ce wayo ni ma da a ce ina da dukiya ni ma na yi ta aikin alheri kamar irin wannan mutum to irin wannan babu laifi wa rajulun atahu Allahu al-hikmata fa huwa yaqdi biha ana al-layli wa atraf an-nahar da kuma mutumin da aka bashi ilimi shine hikima mutumin da aka bashi ilimi yake karantar da mutane dare da rana to wannan shi ma ana iya hasadarsa sau da haka amma ni kar ku yi hasada Allah ya samu dace a ba za ta yi ba sai dai idan za ta fita zuwa masallaci idan misali akwai masallatan da aka tanade su mata na iya halarta an gane ko to a nan ne za ki iya yin wankan juma'a an gane ko domin shi wankan juma'a an shara'anta ne domin halartar juma'a to kin ga idan ba za ki halarci juma'a ba ba ma'anar ki yi wannan wankan kenan an gane ko saboda haka wannan shi eh. na shi a nan shi suna da wani ɗan da Allah ya wadata shi da arziki Allah ya wadanta shi sosai to baya neman su su kuma suna da yawa baya neman su su ne suke kokarin zuwa su gaishe shi mm. a gidan shi su kira shi a waya dukkan su bai san mata nawa suke da shi bai san ƴaƴa nawa suke da shi bai san ma gidajen su na ayyuka ne ba suke ba to wannan ruwan su ne na kusa sosai Wannan ramadana da ya zo suna kira shi dukkan su sun kai sun kira shi ya ki ɗauka waya ya ki ɗauka irin su gaishe shi ne ma ba sa buƙatar wani abu gurin shi su gaishe shi ne ya ki ɗauka waya hmm. wannan ya tafi wannan dukkan suka yi tafakin cewa ya ki ɗauka waya su sai suka yanke shawara su gudun suke cewa to malam yanzu suka yanke zumunci su ma tattare da shi suka daina alaƙa da shi suka giritin na lawan shi a cikin wayoyinsu suka daina zuwa gaishe shi shin hakan sun wani laifi gaskiya akwai laifi hakan laifi ne abin ya sa na ce hakan laifi ne a kowane hadisi to babu shakka akwai ire-iren waɗannan mutane musamman zai rinka tunanin cewa a dalilin kiran shi wato abin ya sa ɗan uwan shi suke kiran shi saboda abin hannunsa wata gina zai rinka wannan tunanin za su tambaye shi ko za su nemi taimako da gare shi ko makamacin wani kuma duka wannan na daga cikin wato aikin shaidan shaidan ne ke kawata wa mutum irin wannan tunani an gane ko sai ya rinka tunanin cewa ta ya za a yi ya rinka ba da dukiyarsa idan kuma yana bayarwa dinnan shi fa zai yi hasara to in kuma shi ma ya zo ya rasa fa shi wa zai bashi ko makamancin wannan ta duka hada min taswiri shefa wannan na daga cikin aikin shaidan na kawata mummunan aiki ga mutum Allah ya kare mu saboda haka tun da shi ya kai irin wannan mataki ni nasihan da zan yi shine a su waɗannan 'yan uwan su haɗa kai idan suna da daman za su iya zuwa wajen shi su je wajensa kuma su haɗa kai gaba ɗaya in suka je su yi mai nasiha ko ba haka ba domin addinu an nasiha su nuna mai cewa to ga abin da ya faru kuma wannan abin ba zai yiwu ya zama ko incident ba ya zama kamar wato haka kawai ya faru ba wani ya kira shi bai ɗauka ba wane ya kira shi bai ɗauka ba har mutum hudu dukkansu wato su kira shi amma kuma bai ɗauka ba su sun fahimci cewa fa ko yana da wani tunani ne a kansu zauna su giya mai ta hanyar hikima su yi mai nasiha su nuna mai kuma sadar wato muhimmancin sadar da zumunci an gane ko da haka zai zamanto shi ma an ceto shi daga wato an tsamo shi daga halaka domin abin da yake ciki yana cikin halaka babu shakka domin idan ya yanke zumuncinsa Allah na iya yanke shi abin da yake takama da shi yana iya wato salwanta saboda haka idan suka yi mai nasiha din suka ja hankalinsa wannan ya fi zama alheri in ma ya ci gaba da haka kada su yanke shi su ci gaba da sadar da zumuncinsa in za su iya kiran shi su kira shi in za su iya zuwa wajen shi su ji wajensa in wani abu mummuna ya faru da shi ba a fata a yi mai jaje in wani alheri ya same shi a taya shi murna ko makamancin wannan babu laifi ko da ya ci gaba da irin wannan hali saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana wani mutum ya zo wajen shi yake cewa ya manzan Allah inna li rahiman asiluhum yaqta'uni yake cewa ni ina da wani ina da wata zumunta ina da waɗansu 'yan uwa da nake zumunci da su ni ina yin zumuncin da su ina sadar da zumuncinsu amma su suna yanke ni suna yanke ni ina kyautata musu su kuma suna munana mu'amala a gare ni in ji wannan mutumin yace ya manzan Allah to yaya zan yi na ci gaba da sadar da zumuncinsu da kyautata musu ko kuma na yanke su kamar yadda suka yanke ni kun ga kamar irin wannan abin kenan haka ko ba haka ba Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce a'a ka ci gaba da me ka ci gaba da sadar da zumuncinsu da kyautata musu kuma kada ka damu da cutar wanda yake samun ka daga gare su yace domin hakan da kake na sadar da zumuncinsu yace ka annama tusiffuhumul malla kamar kana watsa musu ƙasa ne a fuskarsu yace kamar kana watsa musu ƙasa ne a fuskarsu wato ma'ana su suna cikin taɓewa kai kuma kana cikin alheri saboda haka kun ga kenan wannan ya ƙara nuna cewa ba hanya mafi alheri shine a yanke irin wannan mutumin ba a ci gaba da sadar da zumuncinsa wataƙila ma wani lokacin a sanadiyar ci gaba da sadar da zumuncinsa ɗin zai zamanto ya fahimci kuskurensa ya gane ya dawo kuma ya kyautata mu'amala da su wannan shi lokaci <laughs> za ki iya yi a takaice kenan an gane ko musamman idan liman ya tsawaita tsayuwa an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbi zaki iya yi ma a kwance Allah zaki iya yin sallanki a kwance amma fa a wani yanayi idan baki da lafiya gane ko misalin sallallahu ya ce ka yi sallah a tsaye idan ba za ka iya yi a tsaye ba sai ka yi a zaune idan ba za ka iya yi a zaune ba ka yi a kwanci fa'ala jambin an gane ko saboda haka marasa lafiya ma idan suna da himma da kuma kwaɗayin samun alherin da ke cikin waɗannan dararen nan wanda lokaci bai bamu dama mun ɗan ware lokaci mun yi bayanin da daren lailatul kadari da sauransu ba watakila ko da ke wannan lokacin ma ba zan zo ba daren a wato 27 wanda wannan daren nan da ya wuce ma muna fata muna kyautata zaton kamar shine daren lailatul kadari insha Allah domin yadda rana ta kullo yau din nan kun gani dai aiko wannan wata alama ce ta daren lailatul kadari ya wuce gane ko sannan salamun hiya hatta matla'il fajr ni dai na ji salamun din gaskiya eh tun abun nan tun wajen la'asar da sauransu ana dan sanyi-sanyi haka amma zuwa cikin dare sanyi an daina sanyi kuma weather ya dawo normal an gane ko ban ji kukan karnuka ba ko ke kin ji a gwanki ban sani ba in kin ji to ba daren lailatul qadar yake ba kukan karnuka alhamdulillah ba hayaniya komai salaman salaman to Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da raya wannan dare in ma shine daren da ya wuce domin yana cikin dararen da waɗansu mutane ba su sani ba a cikin waɗannan witirin cikin dararrakan witiri ɗin nan dararrakan da suka fi aka fi fatan lailatul ƙadari guda biyu ne dararraka ne guda biyu shine 23 din da ya wuce sai kuma 27 balma akwai wani balaraban ƙauye ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzan Allah gashi dai ni bana kusa da gari kuma ni inda nake a ƙauyen mu ni kadai ne musulmi a wajen to idan ni kuma ina son na halarci jama'ar musulmai a daren da qadar saboda haka kai mun wasiya saboda na samu sauƙin lamari A kai mun wasiya da daren lailatul qadar na rinka zuwa a wato garin madina ina yin sallah tare da mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alayka bi salatin wa ashirin yace ka nizamci daren 23 mun gani ko sai aka ce to wannan bawan Allah din wannan sahabin baya halartar garin madina a cikin watan ramadan sai a daren 23 gashi 23 din ya wuce an gane ko to idan ma ba shi bane a wannan a wannan shekarar muna fatan akwai 25 akwai kuma 27 an gane ko saboda haka wannan shine ah, abinda ya kai mu ga wannan bayanin dama shine wanda yake da himma na ya halarci yake da kwaɗayin ya samu albarkacin wannan daren ko da ce yana kwance a gida yana iya sa a kawo shi masallaci ko a kawo ta masallaci da gadanta a kawo ta a kan gadanta ta yi sallah tare da jama'a na idan ana da irin wannan himmar kenan to allah ya sa mu dace azawa billahi to shin mara wai sallah ne kaje ake so a yi a goman karshe misali na kasance ina al'ada na ga ba da ba da sallah kuma duk daren Allah sai na tashi to malam shin bayan sallah bayan sallar nafila akwai wani abun da bawa zai ke yi ne da ya dace a cikin ranakun wayo ai ba sallah bane kawai jama'a ba sallah bane kawai sallah ɗaya ne daga cikin ayyukan alheri da ake son ayi an gane ko wato kowane irin aiki na alheri ana son mutum ya yi su an gane ko yi shi a cikin daren lailatul qadar kowane irin aikin alheri karatun qur'ani an gane ko tunda kina al'ada wata kira ba za ki iya karanta qur'anin ba akwai ambatan Allah zikiri ko ba haka ba zikirin nan akwai wanda zaki yi manzo Allah sallallahu alaihi yace idan kika yi sau 100 an gane ko za a rubuta miki lada 100 yanzu ku ga wannan lissafin da zamu yanzu za a rubuta miki lada 100 a shafe miki kurakuranki guda ɗari an gane ko ranar tashin kiyama za ki je da aiki mafi girma irin wanda ba a je da wannan aikin ba sai wanda ya aikata irin wannan aikin ko kuma ya ƙara kan naki me wannan addu'ar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau ɗari kawai fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko wanda ya ƙara akai kenan kina iya ƙara akai a daren lailatul qadar ki zauna kina maimaita wannan din kawai kina cikin al'adan ki ki maimaita wannan din kawai ba karamin lada zaki samu ba a ce lada 100 a wajen ramadan ko a wajen lailatul qadar zaka samu idan ka karanta sau 100 ko ba haka ba idan a daren lailatul qadar ne fa za a rubuta miki ladan wanda ya shafe shekara 83 da wata hudu yana yin wannan zikirin wannan shine ma'anan lailatul qadari khairun min alfi shahar fa duk wani aikin da bawa zai yi za a ka masa kamar wanda ya shekara 83 da wata hudu yana yi ne ke kuma kin yi a dare ɗaya ne kawai saboda haka akwai ambaton Allah akwai karatun Qur'ani akwai su tasbihi da hailala da hauƙala da kabbara da ah, tasbihi da sauransu an gane ko hakan nan ai akwai sadaka wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske waɗansu mutane ko kuma masu bara ba su san muhimmancin su fita a cikin wannan daren su yi baransu ba don ni na yi wannan tunanin na ce masu bara sukan fita su nemi fi sabilillah da sauransu cikin dararrukan na ya kamata su rinka fita domin wannan shine zai ba da dama ga mutane su cire kudinsu su abin nan su suna neman lada su kuma masu bara suna neman kuɗi sai a ko ba haka ba ko ba haka ba wannan shine kun ga sai a biya wa kowa bukatarsa ni na bayar na samu lada ke kuma ki samu ke shikenan a saboda haka ni ina kwadaitar da masu bara su rinka fita zuwa wuraren tahajjud din nan su yi sallah kuma su yi baransu kina da ɗan naira goma ki bayar kin ba da naira goma kamar kin yi shekara tamanin da uku da wata hudu kina ba da naira goma goma naira goma naira goma naira goma naira goma an gane ko to wannan shi ne balle kuma za ki ba da naira ashirin ko kuma ki ba da hamsin ko ki ba da ɗari ko ki ba da dubu ɗaya ko ki ba da dubu biyu ko ki ba da miliyan ɗaya hmm. babu laifi wa ma zalika ala Allah bi aziz saboda haka Allah ya samu dace

sai kuma yaranta da Allah ya ba tsakanin tana so a roƙa masa Allah Allah buɗa masa kasuwancinsa ya raba shi daga sharrin makiya sai kuma na ƙarshe tana da yara biyu har yanzu tana son a roƙa musu Allah Allah ya sa su haddace Qur'ani ɗin su Allah ya ba su har danta amin wani na sa zan akwai wata ta kawo wannan da da da ta yi da ta na ƙur'ani ko? kuma ta kawo ƙur'ani yau da naira ɗari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 sunayen kyawawa kai ne alhayyu kai ne alqayyum kai ne dal jalal kai ne dal eh, eh, ikram kai ne ya allah ya rahman ya rahim ya wadud ya wadud ya aliyu ya azim ya alim ya ya azim ya alim ya rabbana ya rabbal alamin muna roƙonka da waɗannan kyawawan sunaye naka ya Allah ka biya mana bukatun mu gaba ya Allah masu jinya a cikin mu ya Allah ka barkar da su ya Allah masu jinya a cikin mu ya Allah ka barkar da su ya Allah ka gaggauta warkar da su ya Allah ka gaggauta warkar da su ya Allah ka ba su lafiya ya Allah ka ba su lafiya ya Allah ka ba su lafiya ya Allah ka karfafe su ka karfafi jikinsu ya Allah waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ka gafarta musu ka haskaka cikin kabarinsu ya Allah muna roƙonka ka gafarta musu zunubansu da kurakuransu ya Allah ka sanya kaburburansu dausayi daga cikin dausayin aljanna kada ka sanya shi wato wani rami daga cikin ramukan wuta ya Allah muna roƙonka mu ma in muka koma ga irin wannan waje ya Allah kai mana rahama ya Allah kai mana rahama cikin kabarin ya Allah ka kai haske cikin kabarin ya Allah ya Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sufofinka madaukaka kai ne alhayu alkayyum azar jalaliya wal ikram ya Allah ka azuka mu da arziki mai kyau mai amfani mai albarka ya Allah ka azuta mu da arziki mai kyau mai amfani mai albarka ya Allah ka azuta mu da arziki mai kyau mai amfani mai albarka ya Allah muna roƙonka ka azuta mu da halal kuma ka nisanta mu daga cin haram ka nisanta mu daga cin haram ka nisanta mu daga cikin haram ka nisanta mu daga cin haram ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dal Jalali wal Ikram ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith bi rahmatika nastaghith ya Allah wannan baiwar Allah da take neman wato addu'a wato ga kanta da 'ya'yanta ya Allah muna roƙonka ka biya mata bukatunta ya Allah ka biya mata bukatunta ya Allah ka biya mata bukatunta ya Allah mu ma ka biya mana bukatun gaba ya Allah ka biya mana bukatun gaba daya ya Allah ka biya wa ƴaƴanta ƴaƴanta bukatun su kamar yadda ta roƙa ya Allah ka biya musu bukatun su ya Allah ka biya musu bukatun su ya Allah muna roƙonka <clears throat> wannan wata da muke ciki wata Ramadan wanda ya kusan shuɗewa ya Allah duk alherin da ke cikin wannan wata ka haɗa mu da shi ya Allah ka tabbatar mana da duk wani alherin da ke cikin wannan wata ya Allah kada ka sanya mu masu hasara wannan wata ya Allah ka ɗanta wuyoyinmu daga wutar jahannama a cikin wannan wata ya Allah ka sanya mu daga cikin ɗan aljanna a cikin wannan wata mai rahama wata mafarka ya Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da siffofinka maɗaukaka kai ne ar-rahman kai ne ar-rahim kai ne al-malik kai ne al-quddus kai ne as-salam kai ne dal wal ikram ya allah ya rahim ya rahim ya rahman ya rabbana ya rabbal alamin muna roƙonka ka kyautata rayuwarmu ya allah ka kyautata mu duniya da lahira ya allah ka kyautata mu duniya da lahira ka inganta rayuwar mu duniya da lahira da inganta rayuwar duniya da lafiya mata marasa aure kuma da waɗanda suke bukata ko kuma suke neman wato mazaje na gari ya Allah haɗa su da mazaje na gari ya Allah haɗa su da mazaje na gari waɗanda su ma suke cikin gidajen mazajen su ya Allah ka tabbatar da su a waɗannan gidaje kuma ka tabbatar musu da alheri a gidajen mazajen su ya Allah ka tabbatar musu da alheri a gidajen mazajen su ya Allah ka sanya su masu biyayya ga mazajensu ya Allah ka sanya su masu biyayya ga mazajensu ya Allah ka sanya su masu albarka ka sanya su wato ka ba su wato ainihin dama da iko wajen tarbiyyar ƴaƴansu ya Allah ya Allah ka ba su dama wajen tarbiyyar ƴaƴansu tarbiyya ta gari ta addinin musulunci ya Allah muna roƙonka da waɗannan wato addu'o'i kuma muna ainihin tawassuli zuwa gare ka da wannan aiki da muke gudanar da shi na alheri wato wannan bayani na ayoyinka ah, na alkur'ani mai girma muna roƙonka ka ba mu ladan wannan aiki ya Allah ya Allah ka ba mu ladan wannan aiki ya Allah ka ba mu ladan wannan aiki kuma ka kyautata mana niyoyin mu a ciki ya Allah ka sa mun yi dan kai ya Allah ka sa mun yi dan kai ya Allah kada ka sa mun yi dan wani ya Allah kada ka sa mun yi dan wani ya Allah ya Rahman ya Rahim برحمتك نستعين أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين haka ita ma wannan da ta kawo wannan kyalle wato da ake shimfiɗawa a wannan waje mun yi mata addu'a wancan karan ya Allah ka tufatar da ita daga harira a cikin aljanna ya Allah ka tufatar da ita daga harira a cikin aljanna mu ma ka tufatar da mu daga harira a cikin aljanna ba ya Allah ka shigar da mu mashiga mafi daraja ranar tashin القيامة اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تذق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رحمن اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وحلول نقمتك وتحول عافيتك ومن جميع سخطك اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين